Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jimma a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Za kuma iya sauraron mu a ko'ina ake kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. To Usman da alama kwarya kwarye ta wutar da shugabannin da ke hamayya da juna suka bukata a yi ta ci gaba da aiki a Juba babban birnin kasar Afirka ta Kudu bayan kwanaki hudu na musayar wuta. shugaban amurka barack obama zai gana da jami'an tsaro da shugabannin kungiyoyin kare hakkin biladama da 'yan fafatuka da kuma shugabannin siyasa da nufin samun maslaha a zaman doya da manja da ake tsakanin 'yan sanda da mazauna yankunan da suka dauki alkawalin karewa kana akalla mutane takwas aka kashe goma sha ɗaya kuma suka ji rauni yau laraba bayan da wani ɗan ƙuna baƙin wake ya tarwatsa motarsa a wajen da 'yan sanda ke binciken ababen hawa a arewacin bagadaza to allah ya kyauta hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya ta kai ɗaukin kayan abinci zuwa jihar borno ka'idar yaro yunwa da zai iya ɗauka sati biyu mun je mun ɗebo mutum dubu ɗaya da ɗari takwas da mu da state emergency A jamhuriyar Nijar kuma ana shirin inganta rayuwar mata musamman matasa game da matsalolin da suke fuskanta. Suna fama da matsaloli rashin sa makaranta da matsalolin abin da ya shafi arman wuri. Diya mace ita ce garkuwa al'umma, in diya mace bata da ilimi to ka gani duka al'umma ce ta samu matsala. To haka kuma za mu ji fashin baki na Aminu Gamawa game da jawabin da shugaba Obama ya yi jiya a bikin karrama 'yan sandan da aka kashe a Dallas. Akwai shirin himma, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Da alama kwarye-kwarye tsagaita wutar da shugabannin da ke hamayya da juna suka bukata a yi ta ci gaba da aiki a yau a Juba babban birnin ƙasar Afirka ta Kudu bayan wato wato sudan ta kudu bayan kwanaki hudu ana musayar wuta da ya sanadiyar kashe ɗaruruwan mutane dubbai kuma suka rasa matsugunansu yarjejeniyar da shugaba salva kiir da tsohon abokin hamayyarsa mataimakin shugaban ƙasar na farko rick macha suka shata ta sami karbuwa tsakanin mazauna birnin da kuma gwamnatocin ƙasashen ƙetare da suke fargaban yiwuwar barkewar yakin basasa a sabuwar ƙasar. a washington ma'aikata harkokin wajen amurka ta yi taka tsantsan a tsokacinta inda wani kakakin ma'aikatar ya ambaci rahotannin harbi nan da can a waɗansu sassan juba duk da kwarya-kwaryar kwanciyar hankalin da aka samu john kirby ya shaida wa manema labarai cewa baya ganin za a fitar da jakadan amurka daga ƙasar duk da abin da ya bayyana a matsayin umartar ma'aikatan da ba na gaggawa ba da ke ofishin jakadancin amurka su fice daga ƙasar. hukumar tsugunar da 'yan gudun hijira ta norway tana tallafawa farin kaya da suka kauracewa juba sai dai ya zama dole kungiyar kamar sauran cibiyoyin da ke daukar nauyin alhakin taimakawa mutanen da wannan rikici ya shafa ta janye sakamakon tashin hankalin da ake fuskanta kwana ɗaya bayan jaddada cewa kawunan amurkawa ba su rarrabu ba kamar yadda waɗansu ke harsashe shugaban amurka barack obama zai gana da jami'an tsaro da shugabannin kungiyoyin kare hakkin bil'adama da 'yan fafatuka da shugabannin siyasa domin tattaunawa kan hanyoyin da za a maido da yadda tsakanin al'ummomi da ake zaman doya da manja tsakanin 'yan sanda da mazauna yankunan da suka ɗauki rantsuwar karewa ganawa da za a yi yau laraba a fadar white house ta biyo bayan jawabin da shugaba obama ya yi jiya a wajen taron tunawa da 'yan sanda biyar da aka kashe a dallas inda ya ce tashin hankalin da aka fuskanta makon nan da ya gabata ya nuna irin matukar tsatsaguwa da aka samu a mu harin da wani tsohon soja baƙar fata ya kai wa 'yan sanda a dallas sakamakon kashe waɗansu baƙaƙen fata biyu da aka yi a jihohin louisiana da minnesota ya ƙara zafafa muhawara kan wariyar launin fata da jami'an tsaro ke nunawa a cikin jawabinsa da ya taɓo batun miƙa wuya da ƙwazo da jami'an tsaro ke nunawa a gudanar da ayyukansu da batun nuna wariyar launin fata a amurka obama ya ce ya fahimci cewa al'ummar dallas da sauran 'yan kasar duk suna wahala shugaba obama ya kuma karrama jami'an 'yan sandan biyar ɗin da aka kashe da ya kuma yi kira da a sami haɗin kai da kyakkyawar fata da makoma mai kyau a nan amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban jam'iyyar hamayya na ƙasar uganda dr kiza bisegi na jam'iyyar fdc ko kuma forum for democratic change ya yi kira ga magoya bayansa kada su yi ƙasa a gwiwa a fafatukar inganta ƙasar cibiyar dillancin labarai ta ƙasar uganda ta ruwaito bisege yana shaidawa manema labarai cewa suna fafatuka ne na ƙwato ƙasarsu kuma babu gudu ba ja da baya sai sun cimma wannan buri an kama bisege wanda ya zo na biyu a zaben shugaban kasa da aka gudana a watan fabrairu bisa zargin cin amanar kasa bayan da ya ayyana kansa shugaban kasa an ba da belinsa jiya talata a yayin ba da belinsa kuma alkalin ya bukaci shugaban hamayya ya daina aikata abin da ya kawo tashin hankali ya kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umma har zuwa lokacin da za a kammala bincike george hamba tsohon alkalin kotun kolin ƙasar uganda ya ce yayin da alkalin yake da ikon ginda ya shaɗarorin ba da belin musamman a zargin da ya shafi cin amanar ƙasa al'ummar ƙasar uganda suna mamakin irin sharuɗan da suka gani sun tauye 'yancin na bisenge daga ƙarshe akalla mutane takwas aka kashe goma sha ɗaya kuma suka ji rauni yau laraba bayan da wani ɗan ƙunin baƙin wake ya tarwatsa motarsa a wajen da 'yan sanda ke binciken ababen hawa a arewacin bagadaza bisa ga cewar jami'an 'yan sandan iraki kwana ɗaya bayan da aka kai irin wannan ƙazamin harin da aka yi asarar rayuka a lardin rahotanni na nuni da cewa ɗan ƙona bakin waken ya rafka motarsa da ke dankare da nakiya a wurin binciken ababen hawan da ke lardin al-rashidiyya arewa maso gabashin ƙasar unguwar da galibi mazauna 'yan shiya ne ƙungiyar isis ta fitar da sanarwa jim kaɗan bayan harin inda ta ɗauki alhakin kai harin wannan na ƙuna bakin waken a harin da aka kai jiya talata kuma akalla mutane goma sha biyu aka kashe bayan da wani dan kuna bakin wake a cikin mota ya tarwatsa kansa kusa da wata kasuwar da ake sayar da kayan marmari da ake samun cunkoson jama'a a latilas 'yan sanda suka killace manyan hanyoyin kewayen bagadaza biyu bayan wannan hari a cikin hare-hare na biyu da aka kai makon da ya gabata isis ta kashe sama da mutane 300 a harin na farko wata motar dakon kaya ta tarwatse a wani wurin hada-hada kasuwanci a wata unguwar 'yan shiya da ake kira karada tare da kisan mutane 292 har-haren sun kasance mafiya muni a iraki da aka yi asarar rayuka tun shekara ta 2003 da amurka ta kai mamaya a wani harin kuma ranar alhamis an kashe mutane 37 a wani hari da 'yan shiya suka kai a wani ɗakin ibada da ke arewacin bagadaza. kungiyar ISIS tana zafafa kai hare-hare kwanan nan, abin da ya sa sakataren tsaron Amurka Ash kata a farkon makon nan ya ce za a tura ƙarin dakarun Amurka 560 Iraki domin su taimaka a yaƙi da kungiyar ta'addanci. Grace Alheri Abdu ce ta karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ta kai ɗaukin kayan abinci zuwa jihar Borno ga wakilin Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton. hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa ta nema ta mika kayayyakin abinci ga gwamnatin jihar borno hukumar ta dai mika wannan kayayyakin abinci ne ga mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mamman durkwa a madadin gwamnatin jihar borno wanda ya haɗa da buhuhunan shinkafa da na gero da garin burabisko da kuma wasu kayayyakin abinci masu gina jiki alhaji usman durkwan da ya je jawabi ne bayan karɓan kayayyakin abincin kamar haka na ba na waje akwai da kuma ma na waje wanda wannan so gaskiya wannan sun taimaka mana ko kuma za mu taimaka ma kamu alhaji muhammad kanar dai shine coordinator shiyar arewa maso gabacin najeriya na hukumar samar da agajin gaggawa na kasar tsari da muka tsaranta shine za mu dinga ba su kayan abinci wato duk abin da abinci wanda za a dafa a ci wato haƙƙi ne daga gwamnatin tarayya ta bada mu kuma su kuma za su kawo abin da za a sinadarin da za a hada a dafa a ci to wannan shine ka'ida da muke lokacin da aka bude kam kam sansanoni a nan cikin maiduguri yanzu muna da guda goma sha shida kamar adadin abincin da kuka mika yau buhuna nawa ne kuma wani irin launin abinci ne mun ba su adadin kayan abinci da zai musu wata daya kai maganan batun kayan abinci masu gina jiki na kananan yara wanda kuka samar wanda kuma shine ma ake kuka akai ko za ka yi mana karin yasi game da waɗannan kayayyakin abinci da kuka samar a wannan abun abu ne wanda ya faru a camps wanda suke satellite camps na, wanda suke wajen maiduguri kuma wannan sansanoni an sani an kafa su ne saboda sojoji da suke kwato mutane wanda aka kwato shi ta guri ne wanda ba abinci ba abin da mutum zai gani sai abin da dan boko haram din ya kawo ya bashi ka'idar yaro yunwa da zai iya dauka sati biyu ka zo muka gani mun je mun ɗebo mutum dubu ɗaya da ɗari takwas da mu da state emergency watan nan kuma daga baya da muka koma da mrs west muka sake ɗebo mutane goma sha bakwai su bayan marasa lafiya da muka ɗi gwamnatin jihar borno ta yi magana cewa tun watan fabrairu aka dakatar da ba su abinci sai wannan karan kuma me ya faru da aka samu wannan tsaiko haka eh akwai abin da shi mou ya kare inda muka rubuta sabo a february kuma amma bayarwa muna ba da shi sati biyu ne to kaga ah, sati biyu suna gaban wannan february injina ahmed satomide shine shugaban hukumar samar da agajin gawa na jihar borno kaga ishu nan ah, zancen nan da kake ji daga bama banki muna da irin satellite camps din nan fa mutane su sani wajen guda goma sha biyu a waje kaɗan ɗinta ko na tsakiya da ake zuwa mutum dubu ishirin da biyar ita ce a bama kaga akwai a banki akwai a fulka akwai a goza akwai a sabon gari dambuwa akwai a biyu akwai a manguno akwai a cross kawa akwai a Baga akwai a Dikwa akwai a Gamboru akwai a Kalabalge to zancen nan na ba ma ba daban yake da na wasu lokal government din yaran da aka cece su a cikin wanda 'yan boko haram suka rike su kusan shekara biyu ba a ce babu matsalan ba matsalan ne ta sa aka ɗibo su ana kan yin wannan aikin ne kuma kungiyoyin duniya din suka gani suka yi magana da aka yi magana kuma alhamdulillah jara ta kawo kamar ko wani shiri da kuke don samar da likitoci a irin waɗannan wurare rabin na lura shine ba likitoci da za su kula da lafiyar su eh gaskiya ne wannan amma shi commissioner of health ya ba mu assurance cewa a state level din kaga federal government din in ta zo duk kuɗin da aka ware akan wannan abun dole za a yi plan din yanayin da yadda likitoci za su tafi in ka duba 'yan gudun hijira fa a duniya najeriya ita ce ta uku in ka bar siriya da iraq haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ana shirin inganta rayuwar 'yan mata a jamhuriyar Nijar ta hanyar saka jari daga kungiyoyi masu zaman kansu wanda zai taimake su game da kalubalen da suke fuskanta wakiliyarmu tamar abari gare ki Wannan niyya ta saka jari ga kyautata makomar 'yan matan bai zo kai tsaye ba idan aka duba irin matsalolin da 'yan matan ke cin karo da su musamman ma a nan da magaran kamar auren dole, rashin ilimi, musgunawa da sauransu. Idan kuma aka yi la'akari da yawan 'yan matan sun kai miliyan biyu a wannan ƙasa tamu, 'yan matan kuma na nan kara zube. Saka jarin a harkar 'yan matan na nufin kawo ɗauki ga tarbiyyarsu, lafiya da kariyarsu. Abdurrahman Liman shine mai kula da wannan sashe a hukumar da ke kula da al'umma al'umma a nan jihar da magaram. Wannan gamin shine kulawa da matasa 'yan mata yaya ake sanya jari a rayuwar 'yan mata eh, matasa. Don wannan matsaloli ne masu girma musamman ma a nan eh, Nijar. Tunda matasa 'yan mata su wajen miliyan uku ne da wani abu kuma suna fama da matsaloli kamar irin na rashin sa makaranta da matsalolin abin da shahi arman wuri diya mace ita ce garkuwar al'umma in diya mace bata da ilimi to ka gani duka al'umma ce ta samu matsala kenan ya kamata a rika sa ɗiya 'yan mata makaranta a tarbiyyantar da su tun daga gida kuma a sanya su hallo makaranta ta zamani domin kansu ya waye yawan al'umma wannan ya kai ga yanzu bukatun mutane kullum karuwa yake ita kuma gwamnati tana kokari da abokan hudata domin ta ciyo kan wani abin har yanzu dai abin yaƙi kenan dole wani yaunin dole al'umma ya kamata ta ɗauke shi da uwaye shi ma gwamnan jihar da magaran malam isa musa kiraye ga iyaye da su mai da hankali wajen tarbiyyar 'ya'yansu allah da ya ba mu iyali ya kasance mu abu uku mu ba su ci mu ba su sha mu ba su tarbiyya akai zamanto na nan tsakanin mai gida da iyalin shi dangance da duka waɗanga maganganun da mun yi matsalolin ya kamata uwaye su diba yara arziki ne a bar bazarar da su. Hajiya Ummadin, shugabar kungiyar da ke yaƙi da musguna ma mata wato SOS Violence Fet Ofam ta nan jihar da magaran abinda suka fi cin karo da su ta ce. Wallahi ya yi yawa. a wannan shekara gaskiya mun sami haɗe fiye da shekaru na bara abin da nake fata yanzu malamai ya kamata su samu mu hannu a cikin al'amarin a wa'azantar da jama'a uwaye su kama jikinsu su yi tarbiyyar yaransu tun daga gida kuma a titi in an huto yaran su gwada tun gida ma sun samu tarbiyya wanda suke titin suka gani su ma ya kamata manya su rika awata ma yara malamai su yi aiki ƙungiyoyi su yi aiki na waye kai a haka nan ina shi insha allahu za a samu canjin wannan al'amura da muke gani yau tamar abari sashen hausa na murya amurka daga damagara a jamhuriyar niger to sai ko mu dawo cikin nan amurka shugaban amurka barack obama na yayi jawabi a jiya a bikin karrama 'yan sanda guda biyar da aka kashe lokacin da aka harbe su a wajen zanga-zangar da aka yi a dallas a jihar texas bayan nan mun samu aminu gamawa don jin shin menene abin ɗauka ko kuma jawabin da shi shugaba obama ya yi me za a gani a ciki dama duk sa'ad irin wannan abin ya faru ana tsammanin shugaba ya fito ya bawa jama'a hakuri ya kuma ɗauki matakan da za su haɗa kan ƙasa su kuma hana faruwar wannan a gaba. To hmm. a gaskiya bayanin da ya yi bayani ne da yake so sarai. Na farko dai ya nuna cewa dole ne mu yadda cewa wasu 'yan sandan a aikin da suke yi suna yin azarbaɓiya mm. wato suna suna wani lokaci suna ɗaukan matakai na ƙarfi ko na harbi ko na kisa A kan baƙaƙen fata wanda bai da hakan bai dace ba mm. a lokaci guda bai dole laifin gaba ɗaya a kan 'yan sanda ba ya yi kira ga su kansu masu yin zanga-zanga su fahimci cewa amfani da karbi ko amfani da tashin hankali ko harbe-harbe ko kashe-kashe ba zai kawo waraka ko kuma ya kawo maslaha wa wannan matsala ba. Ya yi iya kokarinsa ya yi magana kamar yadda ake tsammanin shugaba ya yi. Hmm. Wato ba tare da ya fito ya alatsi ne wa 'yan sanda ba ko ba komai 'yan sandan nan ba dukansu ne suke da laifi ba kuma ba dukansu ne suke kyamar bakin fata ba kuma ko ba komai ko da ɗaruruwan da suke da bakaken fata da yawa ai anan ma akwai 'yan sanda kuma da yawa daga cikin 'yan sandan bakar fata ne mm. so kokarin da ya yi ni abin da na fahimta a jawabinsa shine a matsayinsa na shugaba ya yi ya kokarinsa ya ga cewa bai ɓoye ko kuma ya karyata cewa lalle akwai matsala tsakanin 'yan sanda da bakar fata ba shi kansa bakar fata ne to ya mm. fito ya nuna cewa lalle wannan matsala akwai ta ba 'yan sandan da aka kashe guda biyar mm. asali ma sun mutu ne wajen ganin cewa mm. waɗanda suka mutu suke zanga-zangar nan an ba su dama sun yi zanga-zangar cikin lumana akwai damuwa a zuciyarsa da kuma nauyi da yake da shi na shugabanci ganin cewa a ƙarƙashin sa ne ne wannan abu ke faruwa. Kafin ya je ga bayanin masana ko kuma masu fashin baki irin ku suna ta bayanin cewa ba su san wani irin bayani zai je a wurin ba musamman da yake magana a kan mallakar bindiga a Amurka da take barkatai ya kuma yi magana ta a wurin me zaka ce a wannan? To batun maganar bindiga a Amurka a yanzu duk mutumin da yake san kasar nan da alheri ya san cewa yadda ake mallakar bindiga babu wani tantance waye ya dace ya mallaka waye bai hmm. dace ya mallaka ba ya san babban hadari ne in har mutum zai cire son zuciya a ciki mm. ya san cewa duk yadda aka ce an ba wa mutane bindigogi a hannunsu kuma ana yin zalunci to irin haka zai iya faruwa abin shi shugaba obama yake faɗa shi ne mm. ba wai a hana mutane mallakar bindiga ba amma mm. ya zamanto cewa ba kowace irin bindiga ce za a mallaka ba bindigogi masu mashin gan mai masu sarrafa kanta mai ɗari ɗari biyu a ciki yaƙi mutum zai je ko da ta aji mutum ya je zai da bindiga mashin gan sai ya fi barna dan karyaryen kai ne mutum zai mallaka din akwai kananan bindigogi masu ɗan harsashi shida sha biyu wanda mm. kafin ka gama amfani da su ma 'yan sanda sun dafe haka kuma ba kowa ne zai zo kamar yadda za ka sayi eh, eh, eh, waya ba kawai ka je ka gama da mm. kuɗi a baka mm. ya kamata a ce an zurfafa bincike shagunan abinci za ka ga ana sai da bindiga mai fashin baki kenan aminu gamawa na jami'ar harvard yadda yake zaune a nan amurka ana tare da sashen hausa na muryar amurka a washington dc da ke nan gundumar ta columbia a hausance ma ba ta ga rago jama'a barkamu da haka da ma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago wanda ni ladan ibrahim awo ke shiryawa kuma na gabatar yau shirin ya karbi bakuncin wani dan asalin najeriya ne amma tashin ghana kuma yanzu haka yake da zama a birnin new york da ke nan amurka bari mu bar bakon ya gabatar da kansa da kansa sunana yahuza curwa nan nake muku magana ko kuma zance a nan birnin new york to alhaji yahuza ciroma tun yaushe ka eh. zo new york a nan amurka lalle ina ji na iso garin nan na ji tun a 1984 na zo garin ga don ina ji a nigeria da sai ina aiki da nigeria airways which lokacin shehu shagari kenan 1983 na iso nan garin ziyara sai na gan kamar lalle ba zan zamna garin nan ba sai na sake a gida to ina nan a gida a najeriya kenan eh. lokacin ina na gama makaranta ina nan ina aiki da nigeria airways to lokacin ne ina ji aka yi ku lokacin juyin mulki juyin mulki ba eh. lokacin eh, mai martaba shugaban kasa buhari kenan lokacin da su to lokacin buharin to lokacin ina aiki a Nigeria Airways to a lokacin da kuma sai ina da visa to kun ana nan kuma sai ina ji shugaban kasa kuma baban gida kenan ko? eh shi shi ma zai mu to ina ji lokacin baban gidan kenan na na sake dawowa a nan garin to um, um, alhaji huza asalin ka kai dan najeriya ne ko ko dan kasar ghana ne eh asali na ni ba zan fari ne to eh baba na zan fari ne sa'annan mana kuma amanta a ah, mutumiyan barno to amma mamanta ne mutumiyan ghana to amma ni ainihin babana shi zan fare ne tun daga lokacin da ka zo nan kasan a shekarar 1984 ka sake eh. komawa gida da zama ko ko tun daga wannan lokacin kake zaune a nan amurka na ai cikin ikon allah da albarkacin iyaye ko da tarbiyyan iyaye da kama ibada na sallah to ina ji insha allah da na zo lokacin nake gaya maka da 1985 kenan ko mm-hmm. lokacin sai na aure wata baturiya sai muka je muka zama a georgia to a nan gudun shekara da yake na ko shekara biyu sai na samu takarda takardar me mm, takardar zama ikon zama na garin nan green card kenan ko eh green card haka shekara mm. a nan ne na ji 1990 kenan sai na iso gida na zo gida na zo na yi ziyarar to tun lokacin na ji ba zan ji ba ina zuwa gida to yanzu a takaice ka zama ka zama ba amurke yake kenan to dama kaji he eh, hausa na ma sauran kaɗan ma kawai ya dinga bacewa kaji a wasu da nake baka. Alhaji Huza an yi tahiya mai tsawo daga shekarar 1984 zuwa yanzu nan shekarun sun yi yawa. Ba don wani abu sai mu ce kusan a ce an manta da wasu abubuwa ma na gargajiya. To, eh, amma tun daga wannan lokacin kawai yanzu wani aiki alhaji za yake yi kamar tun farkon da na zo garin nan eh eh to gaskiya lokacin da na iso garin nan which is in 1984 din nan eh. ai ka san lokacin komai na nan garin ga a sauki za ka same shi a gani kamar lokacin da na zo nan farko sai ina aiki a kone restaurant din da na je aka koya min dafa abinci ana kira shi Nirvana restaurant eh. to daga nan nilvana restaurant nan na yi don aiki na don koyi aikin da ke yi to sai saboda akwai na sadu da wani da ya so magana na kwarai sai ya taimaka min na samu aiki daga new york hilton hotel kenan eh. to a nan new york hilton nan kuma inda nake aiki kenan kamar lokacin bana da takarda to lokacin ne na hadu da wata yariya turiya Eh. sai ta so magana na dai a nan hirar din da muke da ita ita tana dansa eh, georgia kenan tana augusta a akwai wani kauyen da ake kiran shi augusta to nan ita ita wanda muka fatin da ita da nake gaya maka hmm. to ta zo ta doke ni muka je muka zama nan a georgia din muka yi aure da ita 1985-86 kenan tun daga wannan lokacin kuna tare har yanzu kenan a'a ai ka san su zama da su inda kana da ibada kuma ibada ɗinka na da karfi za mu ya koya eh. ku zama da su kash ga alhaji huza ya koro bayani amma kuma lokaci mana halin nasa amma a tarbe cikin shiri na gaba yanzu a madin bakon namu alhaji huza ma sai cuba hiro jodo ne wanda ya ta sautin shirin ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. da ashe riga da busa ashe take riga in ji fulani. Riga babu busa ashe. Riga babu busa To haka yake muna godiya malam ladan sai kuma wani lokaci yanzu bari mu je ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sako na farko ya fito daga comrade nura sani bena mai ɗinkin hannu rijau ya ce assalamu alaikum muryar amurka ra'ayi na akan ziyarar da shugaba buhari ya kai a zamfara allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu sa'annan su ma niger delta avengers ya kamata a kawo musu runduna guda wannan sako kuma na cewa assalamu alaikum voa hausa To, Mr. David Cameron, muna maka addu'ar samun makoma ta gari da fata Allah ya taya wanda ta gaje ka daga Kamaluddin Dutsen ma jihar Katsina. wannan sako daga mutawakkil gambo doko dalibi a nce gumal ya ce salamu alaikum voa hausa muna jinjina wa shugaba buhari bisa aniyarsa ta kakkaɓe barayin shanu a jihar zamfara da ma sauran jihohin da ba ta gari suka addaba da fatan allah i da nufi wannan sako kuma na cewa salamu alaikum voa hausa sunana malam musa gidan malam lokaci na akan ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai a jihar zamfara domin aikin kakkaɓe barayin shanu da ma sauran bata gari a jihohinmu na arewa maso yamma ko shakka babu mu al'ummar wannan yanki mun jima muna dakon wannan rana to allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci a ƙasarmu da ma nahiyar afirka baki ɗaya Sako na gaba daga Yakubu Abdullahi Dambam a yau na rubuto muku wasiƙa ta ce dangane da ziyarar da shugaba Buhari ya kai a jihar Zamfara da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Wannan sako kuma na cewa yanzu ta tabbata Theresa May ita ce za ta zama sabuwar firaministan Birtaniya to muna jira mu ga abin da za ta yi musamman a wannan lokaci da 'yan ƙasar suka zaɓi ficewa daga tarayyar Turai masu iya magana suka ce ba a kwace ma yaro garma. Daga Bashir Muktar Yusuf Zaria sako na ƙarshe na cewa yaƙi da barayin shanu da gwamnatin shugaba buhari take yunkurin yi abu ne mai kyau allah ya bata nasara amin sako daga badamasi aliyu rijiyar lemo kano to kafin mu kare bari mu koma ga grace ta bamu labarai amma a takaice alama kware-kware ta wutar da shugabannin da ke hamaya da juna suka bukata a yi ta ci gaba da aiki a juba babban birnin kasar sudan ta kudu bayan kwanaki hudu ana musayar wuta da ya sanadiyar kashe ɗaruruwan mutane dubbai kuma suka rasa matsugunansu yarjejeniyar da shugaba salva kiir da tsohon abokin hamayyarsa mataimakin shugaban ƙasa na farko rick mcca suka shata ta sami karbuwa tsakanin mazauna birnin da kuma gwamnatocin kasashen ƙetare da suke fargaban yiwuwar barkewar yakin basasa a sabuwar kasar kwana ɗaya bayan jaddada cewa kawunan amurka ba su rarrabu ba kamar yadda waɗansu ke harsashe shugaban amurka barack obama zai gana da jami'an tsaro da shugabannin ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama da 'yan fafatuka da shugabannin siyasa domin tattaunawa kan hanyoyi da za a maido da yarda tsakanin jama'a da ake zaman doya da manja da kuma 'yan sanda mazauna yankunan da suka ɗauki rantsuwar karewa To muna godiya da takaitattun labaran muka zo ga karshen shirinmu na la'asar sai kuma da daddare za mu sake dawa idan Allah ya yarda inda za mu kawo muku rahoton cewa babu jami'a guda ɗaya a cikin jerin jami'o'in duniya daga Najeriya wadda take cikin jerin guda dubu ɗaya ingantattu wanda kuma akan shi za mu karɓi wayoyinku a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa da kuma ita wadda ta ba da umarni Julie Lethes Gresham da ma injiniyan mu na yau Idan Utko kafin in sallama da ku yau da gobe suna nan sun shirya tsaf sai a yi dakun su usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya